Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce ta bankaɗo wasu kuɗaɗe har naira miliyan dubu shida da miliyan ɗari biyu da aka yi awon gaba da su a ma'aikatun ƙananan hukumomi da kuma ma'aikatar kula da ilimin firamare na jihar. Makaddashin gwamnan jihar Alhaji Ahmad Muhammad Ketso, wanda ya bayyana haka a wani taron bita da aka shirya wa masu ruwa da tsaki akan sha'anin fansho na jihar Niger. ya ce an karkatar da waɗannan kuɗaɗe ne da sunan sabon tsarin fansho na jihar a tsakanin shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2015 al'amarin da ya ce ya taimaka wajen jefa 'yan fanshon cikin mawuyacin hali kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Government has set up a committee under the leadership of the Deputy Governor, Ahmed Mohamed Keto, to ensure that the stolen funds are recovered to the comfort of government and for the benefit of workers. Ya ce a kan haka ne ma gwamnatin jihar Niger ta sanya kwamiti da shi mataimakin gwamnan Alhaji Ahmad Ketsu ya shugabanta domin tabbatar da cewar waɗannan kuɗaɗe da aka sace an dawo da su a ma'aikatun da aka sace su domin amfanar ma'aikatan. To amma duk da wannan bayanai na gwamnatin jihar Niger. Ƙungiyar kwadagon jihar ta ce bata magamsu da wannan taro da aka shirya ba domin kuwa a yanzu haka akwai kimanin tsaffin ma'aikatan jihar da suka yi ritaya su kimanin dubu biyu da suke shan bakar wahala a sakamakon kin ba su kudaden su daga cikin kudaden Paris Club da jihar ta samu. Kwamarad Yahaya Idris Indaku shine shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger. To abin damuwa mu shine akwai Paris Club wanda an ba Niger an sake na daya biliyan goma sha hudu na biyu biliyan bakwai da wasu abu amma ko menene ke da wuya wanda zai gwamnati na Niger State zai kammala mi kammala a biya wannan ma'aikata. A lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai akan wannan korafi na kungiyar kwadagon Muƙaddashin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Ketso ya ci ma'aikatan su ƙara haƙuri. Kuma gwamnati suna na suna kokari wanda duk yadda za a yi, insha Allah za a taimaka kuma za a yi daidai. Kamar kaɗe kamar yadda shi chairman na NLC ya bayani cewa suna fama da matsaloli hatta kudaden Paris Club ya kamata a biya 'yan fansho din nan har yanzu babu wani bayani. Me za ka ce akan wannan bayani? To ai shi chairman yana daga cikin eh, memba na board. kuma duk abubuwan da yake tafiya shi ya sani Koma demi kenan fata a nan shine sabbin ma'aikatan da suka bauta ma ƙasa su samu sa'ida ta hanyar ba su haƙoƙinsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.